فإن كل محدثة bid'a وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin al'imam al-bukhari da ke na rijiyar zaki anan cikin garin kano a wannan yammaci na laraba yau hudu ga watan safar hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1439 wanda kuma yake daidai da 25 ga watan goma miladiya ta 2017 a wannan majalisi na mako-mako wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna alwabilu sayyib wa rafi'ul kalimin tayyib wallafar babban malamin nan shahararre muhammad ibn abubakar ibn Kayyub al ta rahimahullah a wannan shine darasinmu na 66 a wannan littafi da kuma za mu tashi daga kan fasali na farko a cikin fasul guda uku fasalilluka guda uku da ibn qayyim yayi don su ƙara zama shimfiɗa ga abin da zai ambato nan gaba na zikirori na annabi sallallahu alaihi wa sallama a munasabobi da lokuta daban-daban wadda shine fasali na farko da ya fara magana akan a nau'ukan zikiri nau'ukan zikiri zikiri nau'i nawa ne a nan ya faɗi nau'i biyu duk da cewa nau'i biyu ne amma kuma za mu ga cewa nau'in farko ya kasu gida biyu haka nau'i na biyu shi ma ya karkasa shi a cikin littafinsa madarijus salikin nan ma ya faɗi nau'i guda uku cikin littafinsa jala'ul afham ya faɗi nau'uka guda biyar wanda za mu yi bayanin su wanda suka ce mana nau'uka biyar amma a nan da sauran littafansa yana ambatar nau'i uku ne kaɗai ce a zikiro nau'ani أحدهما ذكر أسماء الرب تبارك وتعالى وصفاته والثناء عليه بها وتنزيهه وتقديسه عما لا يليق به تبارك وتعالى ذكر نوء بيوني أما تن الله إلي بيوني تن الله كلا بيوني أحدهما نفرق ذكر أسماء, رب ذكر أسماء الرب تبارك وتعالى وصفاته ambatan sunayen Allah subhanahu wata'ala da sifofinsa ambatan sunayensa da sifofinsa alaihi biha da yabansa to maimaita yabansa da waɗannan sunaye da waɗannan sifofi watan tanzihihi wata taqdisihi amma la yaliqu bihi tabaaraka wa ta'ala da tsarkake shi da tsarkake shi daga abinda bai dace a jingina masa ba daga abinda sifar da bata dace da shi ba cewa haza aizan nau'ani shi ma kuma wannan iri biyu ne ma irin na farko insha'u sana'i alaihi biha min zakiri wato shi mai ambatan Allah shi ya furta wato ya fara ambatan Allah da wannan wato ya fito daga shi mai ambatan Allah din wa hadha an-naw'u huwa al-madhkuru fil ahadith wannan nau'i na farko da shine mai ambatan Allah ya ambaci Allah da yabansa da ambatan sunayensa da sifofinsa shine aka fi ambata a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama kamar subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ko subhanallahi wa bihamdihi ko la ilaha illallah لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ونحو ذلك da ire-iren wannan wanda yake cewa ambatan Allah iri biyu ne akwai ambatan Allah wanda shine mutum ya ambaci sunayen Allah ko ya ambaci sifofin Allah ya rika maimaita yaban Allah da waɗannan sifofi ko da waɗannan sunaye ya rika tsarkake ubangiji subhanahu wata'ala yana nisan tashi daga dukkan abin da bai dace a sifan tashi da shi ba wannan shine nau'i na farko na zikiri galibi idan aka ambaci zikiri to ana magana ne akan irin wannan nau'i wanda bawa zai ambaci sunan Allah sannan ya yabi Allah ya maimaita yaban Allah da waɗannan sunayen nasa zama jumla ce cikakkiya wacce ta kunshi yabo da kirari ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma maimaita wannan shi ne ka mana cewa shi ma ya kashi biyu akwai wanda insha'un ne min al'abd bawa ne zai kawo shi da sigar yana yaban ubangiji subhanahu wa ta'ala da ita wato ya ce yabo ya tabbata ga Allah ko tsarki ya tabbata ga Allah wannan daga wajensa ne ga ubangijinsa subhanahu wa ta'ala shi ne ma'anar insha' shi ne ya fara abin daga ɓangarensa ba wai yana ba da wani labari ba ne game da ubangijinsa shi yanzu shi yake faɗa cewa allah ya yi wato yabo da godiya su tabbata gare shi kamar yana masa kirari da wannan to ya ce wannan nau'i shi ne ya zo a cikin hadisai da dama da aka yi batun ambatan allah subhanahu ta'ala kamar irin subhanallah tsarki ya tabbata ga allah walhamdulillah yabo da godiya sun tabbata ga Allah wala ilaha illallah babu abun bauta da gaskiya sai Allah wallahu akbar Allah shine mafi girma wa subhanallahi wa bihamdihi tsarki ya tabbata ga Allah tare da gode masa da yabansa da yi masa kirari wala ilaha illallah wahdahu la sharika la da cewa babu abun bauta da gaskiya sai Allah shi kadai ba ya da abokin tarayya lahul mulku cikakken mulki nasa ne wa lahul hamdu yabo da godiya da kirari duk nashi ne wa huwa ala kulli shay'in qadir shi mai iko ne akan komai wa nahu zalika da ire-iren wannan wannan shine nau'i na farko zamu ga cewa kowace kowane zikiri anan jumla ce cikakkiya jumla ce mufida wacce take da cikakkiyar ma'ana an ambaci Allah tare da yi masa yabo tare da tsarkake shi tare da yi masa kirari da jinjina wannan shine zikiri da ya zo a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam dama shi za ka ga zikiri da lafazi mufrad ba babu inda ake ambatan Allah da sunansa kawai ba tare da an yabe shi ba ba tare da an yi masa kirari ba kawai ka zauna kana ya ladifu ya ladifu ya ladifu ya ladifu ya ladifu to wannan ba zikiri kake ba tunda har yanzu baka sifanta Allah da wata sifa ta yabo ko kirari ba ko tsarkake shi kawai kana kiran sani to amma me kake mai kake so me ka gaya masa baka faɗi komai ba wannan ba jumla ce mufida ba ba jumla ce cikakkiya ba ba ta da wata ma'ana ana dai ji kana kiran suna ya laɗi ya laɗi amma baka ce me kake so to ya maka to wannan ba shi ake kira zikiri ba ko ɗanka ne ya sa ka gaba yana baba baba baba baba sau eh? sai ka ce wai kai me kake so ne amma da zama ya ce baba ina son ka baba kana kautata mana baba kana abin nan to suke ta jin daɗi eh, ka san cewa yana faɗar wani abu mai ma'ana eh? to shi yasa babu inda za ka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaba Allah da lafazi ɗaya duk karance-karancen da ake yi ba wani malami da taɓa zuwa karanto maka wani hadisi da annabi sa ka ce ya zauna ya yi ya 129 babu so ana buƙatar a samu jumla mufida amma da yake sharrin shaidan daga ma sunan lafzul jalala din sai aka ɗauke mutane aka ce su rika cewa hu hu hu kawai huwa huwa damiri damiri na ga'i huwa huwa har ma wani littafi yayi wai shi littafin kitabu huwa yana kiran mutane akan a rika ambatan Allah da huwa huwa kawai yace to huwa damiri ne ibn taymiya yake faɗa ce kowa zamiri ne kowa ana iya raba mata shi iya raba wa mutum zamirin huwa Allah zaka iya cewa huwa za ka iya raba mu wanda ba Allah ba shi ma ka ce masa huwa za ka iya raba mutumin kirki za ka iya raba na banza musulmi kowa duk wani wanda za a yake muzakkar ne za ka iya masa za ka iya masa magana da zamirin huwa ka shi huwa babu wani yabo a cikin sa babu wani babu wani yabo a cikin sa to amma saboda shedan sharrin shedan ka ce wai ai wa ma ya'lamu ta'wilahu ta'wilahu wai hudin shi shine huwa din ka duba wa ma mu ta'awila hu illallah sai ka ce ta'awila hu hu hu ake magana to sauraka wannan ba ba daidai nau'i na farko shine ambatan Allah da da da jumla wacce mai zikiri mai ambatan Allah shi zai fare ta daga wajensa shi zai fare ta daga wajensa sai alhamdulillah subhanallah wallahu akbar wala ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah duk wanda kowace aka fassara maka zaka ji cewa ma'ana ce cikakkiya da take kunshe da yabo da kirari da Allah subhanahu wataala sai mala yace fa afdalu hadha an-naw'i ajma'uhu lit-tana'i sai yace mafi fifikon wannan nau'i wato nau'in da ya fi kowanne cikin wannan nau'in ko wanda ya fi kowanne a cikin wannan nau'in shine wanda ya fi a jima'uhu lissana'i ya fi ya fi gamewa wajen yaban Allah wa ammuhu ya fi zuwa wato gamammiyar ma'ana ya fi tattaro yaban Allah ya fi kuma zuwa da gamammiyar ma'ana ya zama ya tattaro abubuwa da yawa a cikin 'yan jumla kaɗan ya gamo ma'anoni masu yawa a cikin 'yan jumla ƙarama ita ce tafiye fi kowanne na hau subhanallahi adada khalqihi ce subhanallahi adada khalqihi sarki ya tabbata ga Allah adadin halittarsa fa hada afdalu min mujarradi subhanallah kace ka faɗi wannan yafi kawai kace subhanallah in kace subhanallah kai zikiri ka ambaci Allah ka yabe shi ka tsarkake shi daga dukkan wata tawaya ko na kasa ko gajiyawa amma in ka ƙara da cewa adada khalqihi to anan ka karo da wani abin da zai gamo wasu abubuwa da yawa ko zikirin ya zama a fadade. ka yabi Allah adadin halittarsa adadin halittarsa adadin halittarsa wani abu ne da babu wanda zai iya ƙidaya su baka ka yabi kana cewa tsarki ya tabbata ga Allah adadin abin da ba mai iya ƙidaya shi shine halittarsa fa hada afdalu min mujarrad subhanallah wa qawluka hakanan cewarka alhamdulillah adada ma khalaqa fis sama wa adada ma khalaqa wa adada bainahuma wa adada ma huwa khaliqun ka faɗi wannan ka ce godiya da yabo da kirari da jinjina sun tabbata da Allah adadin abin da ya halitta a sama kuma adadin abin da ya halitta a ƙasa da adadin abin da ke tsakaninsu da adadin abin da zai halitta ma nan gaba to kaga wannan afdalu min mujarradi qaulika yafi kawai kace alhamdulillah to wancan zikiri abin eh, subhanallah ko alhamdulillah ko la ilaha illallah shi ake kira zikrul mujarrad wato zikiri ne amma da yake tsantsa kawai ba tare da ƙara wani abin da yake zai ƙara haɓaka shi ba wannan kuma da za ka ƙara wani abu adada kalƙihi adada ma khalaqa fi sama'i wal ard wannan ko suna kiran shi az-zikrul mudha'af zikiri ne wanda yake mai ninkuwa wato ninkakken zikiri ribi bayan ribi wa hada fi hadith juwairiya wanda yazo a cikin hadithin juwairiya da yace maka shine mafi falalar zikiri wato irin wannan azzikirul mudha'af shine afdalu zikiri ko afdalu anwa'i zikiri yace wannan ya samo shi ne daga hadisin juwairiya hadisin juwairiya bintul umar ummul mu'minin radiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا متى لقد قلت بعدك أربع كلمات bayanki ina na faɗi kalmomi ko maganganu guda hudu salasa marratin sau uku rak lawuzinat wuzinat bima qulti منذ yau da za a aura shi da abin da kika faɗa a tsawon yinin yau ko a tsawon yau duka lawazanat hunna da sun rinjaye su subhanallahi adada khalqihi nace tsarki ya tabbata ga Allah adadin halittarsa subhanallahi rida nafsihi tsarki ya tabbata ga Allah adadin yardar kansa subhanallahi zinata arshihi tsarki ya tabbata ga Allah adadin nauyin ko nauyin al'arshinsa subhanallahi midada kalimati tsarki ya tabbata ga Allah adadin tawadar kalmominsa rawahu muslim wani hadisi yana cikin sai muslim kamar da yake cikin wasu da yawa daga cikin hadisi littattafai ah, yana cikin sunan abi dawud sunan tirmidhi nasa'i ah, sunan nasa'i ibnu majah hadisin juwairiya annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita ya dawo ya same ta a bayan sallah asuba ya fita sai ya dawo ya same ta a inda ta yi sallah mace fi masjidiha mace inda ta yi sallah na ne masallacinta ba waje da fi masjidiha ma zalat faƙar laha ma zirki alal halin lati kunti alaiha ko taraktuki alaiha annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita ya fata tana ta zikiri ya ya dawo ya same ta a gurin ba ta tashi ba shi tunda na tafi daman kina nan ba ta tashi ba sai tana nan bata tashi ba tana ta zikiri bata tashi ba wannan bayan rana ta dago wala ta yi annabi ya dawo ya same ta a cikin wannan yanayi sai yake ce mata sai yake ga mata wannan magana sai yake cewa to ni ko kin ga bayan tafiya ta dawo dinnan na faɗi wasu kalmomi guda hudu wato jumloli ne guda hudu na faɗe su sau uku amma da za a auna da abin da kika faɗa a yau to da nawan sun rinjaye naki da sai sun kamo naki har da ƙari wato ya batta tana a zikirul mujarrad tana subhanallah alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah shi kuma yayi azzikirul mudha'af shi kuma yayi zikiri mai ribi bayan ribi to shine sai faɗa mata wannan yace na faɗi abubuwa guda uku maganganu guda uku kalimat su ne alkalam maganganu cikakku su ne kalima da larabci ba a gurin masu nahawu ba masu nahawu sun ce kalima suna nufin lafzul mufrat amma a larabci aka ce kalima ana nufin kalam amma masu nahawu sai suka mai da kamar kalima din ita ce kaɗan wakil mutum biya kalamun qad yu'am wanda ya ka nuna kalamun din shine ya kalima din aka zo wanda kuma shine al'asir kalima din shine ce kalimatu shahada kalma din ce ko da yawa eh, an kalimatu shahada kalimatu rabbika sidqan wa adlan yake cewa na faɗa sau uku la wuzinat bima qulti منذ اليوم لوزنت هن لوزنت هن اين رجحت هن da sun linjaye naki ko sun kamo naki har sun fi su shine ma'anar lawazanat hunna ba wai sun yi daidai ba har sun fi su subhanallahi adada khalqihi ce tsarki ya tabbata ga Allah adadin halittarsa to adadin abinda Allah subhanahu wataala ya halitta Allah subhanahu wataala ba wanda zai iya kirdige halittarsa halittun da ya a sama da wanda ya a ƙasa da wanda ya a ruwa da wanda ya a baya da wanda suke nan yanzu da wanda zai yi nan gaba waye zai iya lissafa waɗannan ba su lissafa ba kulle yau min huwa fi sha sauraka halittun ubangiji ba su da iyaka ga wurin ɗan adam ba zai iya sanin iyakarsu ba sauraka ka ganin ya yi tasbihi adada halkihi me ake nufi da ya yi tasbihi adada halkihi ma'ana adadin tasbihinsa ya kai adadin halittun kenan eh ana nufin cewa yanzu ya yi tasbihi adadin wannan halittun tabbas ba haka ake nufi ba ana nufin Allah subhanahu wata'ala ya cancanci a yi masa tasbihi kamar wannan amma shi ɗaya yi an gani? sauraka in ka ce subhanallahi ɗaya ka faɗa in ka ce subhanallahi ashiran nawa ka faɗa ɗaya ka faɗa saboda ka kana nan a daya ko mi'a subhanallahi mi'a kana nan a daya saboda wannan kalmar ba za ta linka shi ba da yace subhanallahi adada khalqi yana nufin Allah subhanahu wataala ya cancanci wannan zikiri gwargwadon adadin halittarsa ya cancanci wannan ba wai yana nufin kai yanzu yi gwargwadon wannan ba a gane shi yasa ibnu taymiya yana da cikin abubuwan da yayi hujja da su lokacin da yake magana akan at-talaqus salat cewa mutumin da zai ce na sake sau biyu ko na sake sau uku ya ce duk ɗaya ne a ɗaya yake ya yi ce ta Allah ce a tsalaku marrata ne ba ce a tsalaku da alkata ne ba marrata ne ai marrata ba da marra shi ne ma'anar marrata ne su sauraka idan mutum ya ce idan aka ce idan aka ce idan aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama yana tasbihi sau saba'in yana istighfari sau saba'in yana tuba ga Allah sau saba'in ko sau abin da ba wai zama ya kawai ya ce na tuba zuwa ga Allah sau saba'in ba yana maimaitawa ne har wannan adadin yana maimaita ne har wannan adadin amma wasu ɗauka in aka ce goma to in ka ce eh, salati annabi goma to ce sai ce shi ma Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim goma ya gaba ko ashara <laughs> eh, eh, shi ne ma'anar adada khalqihi ma'ana ubangiji ya cancanci wannan subhanallah rida nafsihi ubangiji subhanahu wata'ala ya cancanci tsarki ya tabbata gare shi rida nafsihi a lafazin yadda yake ina ji a ruwayar zinata arshihi ne farko subhanallah adada khalqi subhanallahi zinata arshihi wa rida nafsihi wa bidani kalimati zinata arshihi shine a farko sannan rida nafsihi Eh? a ana ku ba asalin asalin addu'ar ya take asalin asalin lafazin yadda yake ba wai yadda yake a littafin mu ba subhanallahi adada khalqihi subhan wa rida nafsi wa zinata arshi wa rida nafsi eh to shikenan shikenan muje muje eh a yake wa da kalimati ta ta shi kenan ah, adada khalqihi subhanallahi rida nafsihi rida nafsihi shine yardar ubangiji yardar ubangiji shi kansa Allah subhanahu wataala yana yarda yana yarda da ayyuka masu kyau yana son ayyuka masu kyau yana yadda da annabawansa yana yadda da salihan bayi yana yadda da waliyan kirki yana yadda da dukkan wasu ayyuka da halaye na kwarai yana son waɗannan abubuwa abubuwan da Allah yake yadda da su yake son su yake ƙaunar ba kaɗan ba ne ba su da adadi ba su da adadi ko uce adadinsu ba ba abu da za a iya raska ba ba za a iya gane yawan adadin ba saboda dukkan wani abin da Allah yake so ya yarda da shi ya amince da shi ya yabe shi ya shiga a cikin nan al-af'al wal duk sun shiga ciki har da gurare gurare da Allah subhanahu wataala yake so domin wannan rida nafsi ta kunshi mahabba ta kunshi gafara duk abinda Allah ya so ya yarda da shi zai gafarta masa zai karbe shi zai amince shi zai saka masa saboda kalmar rida nafsihi ta kunshi mahabba ta ubangiji ta kunshi gafara ta ubangiji ta kunshi sakamako na ubangiji subhanallah zinata arshihi to wannan adada khalqihi da rida nafsihi zamu ga cewa abu ne da ya shafi kammiya da kaifiya abu ne da ya shafi kammiya abu ne da ya shafi yawa ana batun yawa ne idan aka ce adadin halitta idan aka ce rida nafsi ana batun yawa ne amma da aka ce subhana zinata arshihi sarki ya tabbata gare shi nauyin ko awan al'arshinsa al'arshinsa shine mafi girman halitta shine kuma mafi nauyin halitta shine halitta da tafi kowace girma babu halitta da ta kai shi girma shi yasa aka shifanta shi da al'arshi al'azim rabbul al'arshi al'azim wani da al'arshi mai girma sauraka babu abin da ya kai halittar al'arshi girma shine shine shine shine karshen sama falasifa suna cewa al-falaku tasi al shi da al-falaku samin zama ta bakwai al-falaku samin wani malam ya ce sama ta tara ce aka ce ya aka haka ya aka haka don mutane abinda aka sani shine sama samawat ana sama samawat yake ce to amma da yace sama tara ce to kaga ya kawo rudani dole mutane su ga cewa ya ya karyata Allah <laughs> Allah ya ce bakwai shi ya ce tara Allah bai taba taba cewa tisa a samawat ba ce sama a samawat to amma shi saboda kakale sai ya ce tara ce to su ma ba sama suke kira abin ba aflak so su falasifa din ba ba sama suke ke falaki suke kira abin baka sai su lissafa al'arshi a matsayin falaki sai su lissafa kursi a matsayin falaki in ga kara biyu ga bakwai sai su ce al'aflak guda tara to shi da ya tashi sai ya ce ai zai ba wa ɗalibansa wani ilimi wanda zai gigita su sai ya ce kuma kusan ma sama tara bace to kaga sai ya jawo kuma wasu wanda suka yarda cewa shi ba shi ba abin masa bane suka yi ta gada kai wasu kuma suka ce kaji malamin da ya fara wa Allah gare to su ma waɗancan al'aflaf suka kira shi to shine mafi girman mafi girman girman al'arshi shine shine shine saqaf shine rufi da ya rufe sama gaba daya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdaus idza sa'altumullaha al-janna fas'aluhu al-firdaus fa innaha a'la al-janna wa saqfuha arshur rahman fa innaha a'la al-janna wa awsatuha ce wa saqfuha arshin rahman ce idan za ku roƙi aljanna ku roƙe shi firdaus domin ita ce ƙololuwar aljanna ma'ana daga ita babu wani abu samanta sai Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ita ce mafi falala mafi ƙololuwa kuma rufinta shine al'arshi kaga it means al'arshi yana ƙarshe shi yafi kowanne wanda wannan da wannan hadisi da yake cewa wa zinatu arshihi ya nuna cewa arshi jiki ne jiki ne ba arabi ne kamar da wasu suke kamar da falasifa suke fada yana jiki ne tunda har annabi sallallahu alaihi ya nuna ma yana da yana da yana da dirkoki da suke rike da shi yana da dirkoki kamar da ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ah, ranar gobe kiyama idan aka yi busa duk kowa zai mutu zai kowa zai eh, kowa zai suma ya faɗi ya ce ni ne farkon wanda zan tashi fa kunu awwalu man afika ya ce fa'iza bi musa قائم آخذ بقائمة من قوائم الأرش فلا أدري هل أفاق قبلي أم جوزي بسعقة الطور yake cewa ni ne farkon wanda zan farfado in na farfado sai in ga mu annabi musa rike da da dirkar al'arshi yana rike da kafa da cikin kafafun al'arshi ban sani ba ya riga da tashi ne ko ko shi bai ma suman ba saboda waccan suma da yayi a dutsen turu da yace da yace Allah ya nuna masa kansa lan tarani walakin unzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu rabbuhu lil-jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa to wannan suma da yayi annabi yace to ban sani ba ko a madadin ta ne anan Allah ya fi masa suman saboda waccan ko ko a'a ya riga da tashi ne to a shahid anan annabi sallallahu alaihi wasallam sifatu al-arshi yana da qa'i yana da kawai yana da dirkoki da suke rike da shi kaga ashe jiki ne ba kamar yadda falasifa suke faɗa ba kuma cewa ba ya da nauyi a nan annabi sallallahu alaihi yana da nauyi alwazin yana da alaka da nauyi ne abu duk aka ce aka faɗa awo to to ana magana nauyin sa ne ana magana nauyin sa ne su suna cewa ai abu mai nauyi shine wanda zai yi ƙasa abu mara nauyi shine wanda zai yi sama su a gurin su tarifin nauyi kenan abinda zai tashi sama to ba da nauyi abinda zai wo kasa to shine mai nauyi ma taharraka ila al-asfal fa za khafif ma taharraka ila al-a'la fa ma taharraka ila al-asfal fa za thaqil wa ma taharraka ila al-a'la fa hada khafif to saboda haka suka ce al-arshi guri guda yake baya motsawa to tunda baya motsawa to ba a tifanta shi da nauyi ko rashin nauyi to amma wannan hadisin ya kare ta su ta wa zinata arshi zina nauyin al'arshi kuma cewa baya motsi shi ma ba gaskiya bane annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da sa'ad ibn mu'az ya rasu annabi ya ce ihtazza arshur rahman li mauti sa'ad ihtazza arshur rahman li mauti sa'ad al'arshin Allah mai rahama ya girgiza saboda mutuwar sa'ad shi kaga magana cewa baya motsi motsi shi ma ƙarya suke to kaga can an faɗi adadi amma nan sai aka faɗi nauyi wato nauyin ya zama nauyin abin da ya fi komai nauyi cikin halittar Allah shine al'arshi subhanallahi midada kalimatihi subhanallahi bida da kalimati al'arshi asar din ibnu abbas da ya zo wajen batun kursi wanda Allah ce wasu a kursi samawati wal ard wato kursiyin ubangiji ya yalwaci sammai da ƙasa wato da za a zuba sammai da ƙasa duka a cikin kursiyu zai haɗe su girman kursiyu ibn abbas yake cewa shi kuma kursiyu in aka jefa shi akan al'arshi kamar ka jefa da zobe ne a cikin sahara to kaga girman ba karami bane subhanallahi midada kalimatihi ɗarki ya tabbata ga Allah adadin tawadar kalmominsa kaga na farko yawa adadi na biyu nauyi ko sai na uku na ɗaya da na biyu adadi yake nufi na biyu eh, na uku yana nufin nauyi na hudu kuma sai ya haɗo duka ya haɗo da nauyin da kuma duka gaba ɗaya suna kace midada da adadin midada kalimati midada kalimati kalamullah shine abinda Allah subhanahu wataala ya ma'lumullahi wa maqduruhu abinda Allah subhanahu wataala ya sani da abinda ya kaddara su ne kalimat duk abinda yake cikin ilimin Allah duk abin da yake cikin karkashin kaddarar Allah ya shiga cikin kalimatu so kaga me aka rage ba a rage kuma ba da mai nauyin da mai adadin duk ya shiga ya shiga ciki sauraka duk ya shiga cikin wannan wannan kalmar mida da kalimati mida da kalimati ta wadda da za a rubuta abinda Allah ya sani ko kuma abinda Allah ya kaddara sauraka babu wata tawadda za ta iya rubuta wannan ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم هناك أبنجي سبحانه وتعالى كتشوا كتشي دا a هو ruwan تيكو tekun الدنيا albaharu anan yana nufin duk wani teku ya ka sani da wanda ba ka sani ba bidadan li kalimati rabbi zan zama tawada ne da za a rubuta kalmomin ubangiji na lana fil albahr to da wannan teku ya kare qabla an da kalimatul kafin kalmomin ubangiji su kare kafin abinda Allah ya sani ilimin Allah ba zai ba da ƙarshe. ilimin sa ba da karshe kuma abinda ubangiji yake kaddara baya da iyaka komai Allah zai kaddara shi ala kulli shay'in qadir to shi yasa Allah ce ma nafidat kalimatu abinda law kana al-bahru midada li kalimati rabbi la nafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi kafin kalmomin su kare shi zai kare walau ji ina bi misli madada ko da zamu kawo karin wani kwatankwacin sa to walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlam da Allah ce da a ce duk wata itaciya duk wani abu da yake tsoro a shajara a nan duk wani abin da zai tsiro daga ƙasa ya yi kara ba wai yana nufin bishiya kawai ɗai ba har wannan shukuki da kuke gande zai tsaya a kan abin nan to shi ne shajara ɗin da ake nufi to da duk gaba ɗaya wannan tsoro da zai fito a kan ƙasa a feƙe shi ya zama alƙalami walbaharu a kawo teku ya zama tawada ya mudu min ba da sab'atu abhurin a kawo wasu bakwai da za su ƙara taimaka masa da ruwa zama duk tawada ce da za a rika tsoma waɗannan alƙaluma ana rubuta kalmomin Allah to kalmomin Allah ba su ƙare ba kalmomin Allah ba su ƙare to kaga ashe wani yabo ne mutum da yayi mara iyaka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na faɗi waɗannan sau uku duk ya faɗi da kike ta faɗa to shi ne al-zikrul ya ce wa fi tirmidhi wa sunan abi daud an sa'ad ibn abi waqqas annahu dakhala ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin bayna yadayha nawan aw hasan tusabbihu bihi ya zo a cikin jami'u tirmidhi da sunan abi dawud daga sa'ad dan abi waqqas radiyallahu anhu annahu shi sa'ad dakhala ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya shiga tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin ga wata mace ga wata mata baina idaiha nawan ta tara kwallon dabino dabino a gabanta au hasan ko tsakoyi tusabbihu bihi tana tasbihi da su tana kirgawa tana yi tana kirgawa faƙala sai yace ala ukhbiruki bima huwa aisaru alayki min hadha au afdalu bana na gaya muke da abin da yafi wannan sauki ba ko yafi wannan falala faƙala yace da ita subhanallahi adada ma khalaqa fis sama'i wa subhanallahi adada ma khalaqa fil ardi wa subhanallahi adada ma bayna zalika sarki ya tabbata ga Allah adadin abinda ya halitta a sama kuma tsarki ya tabbata ga Allah adadin abinda ya halitta a ƙasa wa subhanallahi adada ma baina zalika kuma tsarki ya tabbata ga Allah adadin abinda ke tsakanin sama da ƙasa wa subhanallahi adada ma huwa khaliqun kuma tsarki ya tabbata ga Allah adadin abinda ma zai halitta nan gaba wallahu akbar mithla zalika kuma ki faɗi Allahu akbar kwatankwacin haka walhamdulillah mithla zalika ki faɗi alhamdulillah kwatankwacin haka wala ilaha illa Allah zalika ki faɗi la ilaha illa kwatankwacin haka wala haula wala quwwata illa billahi mithla zalika shi ma la haula wala quwwata ki faɗe shi kwatankwacin haka a wani hadisi kamar da ya faɗa Abu dawo da Tirmidhi eh, da Nasa'i a cikin Kubra cikin amalin yawm wal duk sun ruwaito shi أرويتو تهنير وانا كرا سعيد بن أبي هلال عن خزيمة عن عائشة بنت سعد عن أبيها سعد بن أبي وقاص هذا شيء إسناد حديث إسناد حديث سعيد بن أبي هلال مختلف يا أي اختلاط شي كنسا سنن خزيمة wanda shi ya ji hadisin daga aisha 'yar sa'ad ibn abi waqas ba a babu wani wanda ya ruwa da gare shi sai sa'id ibn hilal sa'id ibn abi hilal saboda malamai malaman hadisi ba su tantance wane ne shi ba wannan ita ce tantancewa da suka yi masa ba a san shi ba saboda wasu malamai suka rauna hadisin saboda shi cewa akwai majhul a cikin abin hadisin tirmidhi ya hassana shi أتي حسن ني ابن حبان فتند شيء أتكين أبناء الضياء أفوا الضياء أتكين من حديث الاتفاس المختارة وإنه يشرع أن تتواسي حديثي حسن ذي فتر ابن حجر ما يحسن ناشي أتكين نتائج الأفكار آه، ناشي آه. آه. آه. وصو سن, سن, سن حسن حديثا وصو سن لون ناشي دا, دا خزيمة cewa kuzaima mashhur ne akwai waɗanda suka rawaito hadisin babu kuzaima a cikin isnadin Sa'id ibn Abi Hilal an Aisha ta binti Sa'ad ibn Abi Waqqas an abiha amma ana cewa shi Sa'id ibn Abi Hilal bai ji wani abu daga Aisha yar Sa'ad ibn Abi Waqqas ba saboda kai an samu gibi a cikin sanadin nan ma dai hadisin suka rauna shi da wannan akwai hadisin Abu umama al da ya yi kama da wannan kila da shi zai kawo zai fi dacewa da gurin shi ma kuma dai abin da yake kunshe da shi kenan annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin uh, abu umama yana cikin musnad imam ahmad uh, yana cikin musnad abi ya'la yana cikin sayyid ibn hibban yana cikin tafsir da yawa kuma sanadin sa hasan hadisi ne mai kyau annabi sallallahu alaihi wasallam utrana rana ya fita sai ya ga abu umamat bahili yana zaune na motsa bakinsa ma'ana yana zikiri ya tambaye shi me yake yi sai ce ambatan Allah yake yi to shine yake masa ala ukhbiruka bi akthara wa afdala min zalika bazan gaya maka zikirin da yafi wannan da kake yi yawa ba kuma yafi shi falala yace a gaya masa nabi sallallahu alaihi wasallama yace da shi to kace subhanallahi adada ma khalaqa سبحان الله ملء ما خلق سبحان الله عدد ما في السماء والأرض سبحان الله ملء ما في السماء والأرض سبحان الله عدد ما أحسى كتابه سبحان الله ملء ما أحسى كتابه سبحان الله ملء كل شيء عدد كل شيء سبحان الله ملء كل شيء yace kuma ka faɗi alhamdulillah ma haka walhamdulillah mithlu zalika to kaga kusan dai yadda wannan yake haka shi ma hadisin abi umama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ka ce subhanallahi adada ma khalaqa sarki ya tabbata ga Allah adadin abin da ya halitta subhanallahi mil ma khalaqa sarki ya tabbata ga Allah cikin abin da ya halitta subhanallahi adada ma fi samai wal ard sarki ya tabbata ga Allah adadin abin da ke sammai da ƙasa subhanallahi mil ma fi samai wal ard sarki ya tabbata ga Allah cikin abin da ke sama da ƙasa ce subhanallahi adada ma ahsa kitabuhu sarki ya tabbata ga Allah adadin abin da littafin salahul mafuzu ya kunsa ya kididdige dan subhanallahi mil ma ahsa kitabuhu sarki ya tabbata ga Allah cikin abin da littafin sa ya kididdige sannan subhanallahi adada kulli shay'in subhanallahi mil kulli shay'in sarki ya tabbata ga Allah adadin komai sannan tsarki ya tabbata ga Allah cikin komai annabi ce to ka faɗi subhanal alhamdulillah ma haka to kaga wannan daidai yake da kusan wannan da ya zo da wasu lafuzza kuma hadisi ne wanda yake hasan to kaga ya kunshi na yana cikin musnad imam ahmad yana cikin uh, bin nan al-bagawi afwan abu ya'la musnad abu ya'la al-musili yana cikin yana cikin musadrak na hakim yana cikin al-mu'jam al-kabir na tabarani ah? eh babu ambatan hasa su waɗanda suke raunana shi kamar shek nasiruddin albani yana raunana saboda batun hasa saboda masu masa kafa hujja shi shek nasiruddin albani kamar da muka faɗa a wasu munasabobi shi baya ganin yin amfani da carbi ko da wani abu wajen tasbihi ya fi ganin a yi da abin nan da cewa mun faɗi cewa don akwai bukata ana iya yi to sauraka wannan hadisin su masu cewa ana iya yi suna masa hujja da wannan hadisin da muka karanta yanzu cewa ga wata mace annabi ya ganta tana yi da tsakoyi tana yi da abin nan ba hana ta yi ba sai ya nuna mata abin da ya fi wanda nata to shi kuma yana cewa hadisin mai rauni ne to kuma da gaske din hadisin gaskiya yana da rauni ta fuskar sanadin sa inda za a bi ka'idojin tabbatar da hadisi to wannan bai cika ka'idar da ake bukata ba to shi kuma ibnu qayyim anan ba magana carbi sa kashi ba shi ya kashi ne saboda yayi bayanin az-zikrul mudha'af zikirin da zaka yi shi dan kadan amma kuma ya kunshi lada mai yawan gaske ba yawa sai lada النوع الثاني نوع نبي zikiri yanzu ya gama da nau'i na farko shine in sha dukkan dukkansu yana karkashin zikiru asma'illahi tabaraka wata'ala wa sifati sunayen Allah da sifofinsa ce na farko kai bawa ka fari abin daga bangaren ka ka yabi Allah subhanahu wata'ala da waɗannan ya kawo maka kala biyu akwai azzikrul mujarrad shine wanda babu waɗansu kalmomi da suke nuna ninninka abin akwai kuma azzikrul mudha'af shine wanda zaka zo da wasu kalmomi wadanda suke ninninka abin annabi sallallahu alaihi wasallam duk ya koyar suka bar wannan na juwairiya kaga wani abu ne wanda ya tabbata yana cikin sayo muslim abu ne da mutum in ya rike shi ya samu abin da zai ambaci Allah subhanahu wata'ala da shi da wannan nau'i na zikiri shi a nau'i na biyu kuma karkashin wannan na farko alkhabaru anir rabbi tabaraka wata'ala bi ahkami asma'ihi wa sifatihi ka labari game da Allah subhanahu wata'ala da hukunce-hukuncen sunayensa da sifofinsa abinda sunayensa da sifofinsa suke hukuntawa gare shi suke bayyanawa na sifofinsa na ayyukansa kamar mutum ya ce na hau kaulika kamar ka ce Allahu azza wa jalla ya sma'u aswata ibadi wa yara harakati ce Allah yana jin sautukan bayansa yana ganin motsinsu faɗi tashinsu wala ta fa'arai khafiyatu min amali babu wani abu cikin ayyukansu da yake ɓoyuwa gare shi wa huwa arhamu bihim min aba'ihim wa ummahatihim ya fi tausayinsu sama da iyayensu da maza da mata wa huwa ala kulli shay'in qadir shi mai iko ne bisa komai wa huwa afrahu bi tawbati abdihi min al-faqir rahilatahu al-wajidi ya fi farin ciki da tuban bawansa fiye da mutumin da ya rasa dabbas a abin hawansa a daji sannan kuma daga baya gansa ya ganshi wani hau zalika da ire-iren wannan ah, wannan kaga anan bawa yana faɗar wasu ayyuka ne yana ba da labarin wasu ayyuka ne na Allah wasu abubuwa ne da Allah subhanahu wata'ala da sunayensa suke hukuntawa as-sami'u sunan Allah ne me yake hukuntawa yana hukunta cewa Allah subhanahu wata'ala yana jin dukkan wani sauti babu abin da Allah baya jinsa ba abin da yake buya ga Allah in ka ɗauki wa yara harakatihim yana ganin abin da albasiru sifa ce ta Allah suna ne na Allah wanda kuma yake nuna cewa Allah yana ganin komai babu wani abu da yake boyuwa ga Allah subhanahu wataala la takwa alai khafiyatu in ka dawo arrahimu suna ne na ubangiji subhanahu wataala me yake hukuntawa yana hukunta Allah mai tausayi ne tausayin Allah kuma ya kai gaya ya kai matuƙa babu wani da tausayinsa ya kai na Allah Allah ya fi uwa tausayin Allah ga tausayinsa ga bayansa ya fi tausayin uwa ga ɗanta ga ɗanta jariri uwa tana tausayin ayanta amma cikin ayan ta fi tausayin kuma jaririn su to Allah ya fi tausayin lallahu arhamu min hadhihi bi waladiha lalle Allah ya fi wannan tausayin bayansa fiye da yadda take tausayin ɗanta Allah subhanahu wataala ya ce wala taqtulu auladakum khashyata imlak nahnu narzuquhum wa iyyakum kada ku kashe 'ya'yanku saboda tsoron talauci me yake nuna yana nuna Allah ya fi iyaye tausayin 'ya'yansu su har kashewa suke Su kuma yana ja musu kunne kan ku kashe ku bar su a dalilin su sai Allah ya zarta ku a dalilin 'ya'yan naku sai Allah na nahnu razuquhum wa iyyakum a dalilin su sai ku ga Allah ya muku arziki ko ya tsare muku naku arzikin in kuna da shi kuna ga kamar in kun ya ya'ya tare ya'ya da yawa za ku zo ku rasa me za ku biya musu kuɗin makaranta ina za ku kai su inda waye waye waye Allah ce nahnu narzuqukum wa iyyakum nahnu narzuquhum wa iyyakum da ku da su duka a ƙarƙashin Allah kuke shi yake ba ku amma min dabbatin ardi illa ala Allah rizquha hmm? arzikin ku yana gurin Allah kuma arzikin ku ba mai iya hanawa wa fi sama'i rizqukum ma to daga sama yake tahowa ba mai to kare mu in ya taho ba mai kare shi sai ya same ka to amma ka yadda cewa Allah shi zai baka in kana ganin cewa wata dabara ta ne wani iya tattalin arziki tattali tsumi da tadadi waye waye waye sai gaba tsim wani wata ja'iha ta zo ta samu abin kuma ta gama tsimin tsimin tsimin ko Allah ya kawo wani abu duk ta zo ta tafi to shi yasa Allah ce nahnu narzuqukum wa iyyakum ko nahnu narzuquhum wa iyyakum haka da ku da su duka Allah ne yake ciyar da ku haka ubangiji ya fi tausayin bayansa fiye da yadda ƴaƴansa suke yadda iyaye suke tausayin ƴaƴansu to kaga wannan sifar rahma ce duk take ba da wannan ma'anar to bawa ya ba da labarin waɗannan hukunce-hukunce na sifofin Allah shi ma zikiri ne shi ma zikiri ne wa huwa afrahu bi tawbati abdihi min al-faqir rahilatahu al-wajidi ya fi farin ciki da tuban bawansa wanda yana nuna maka yadda ubangiji yake da bayansa Allah subhanahu ta'ala bai halicci bayansa ba don kawai su saba masa ya kona su yana son su tuba in sun masa laifi ka yi masa laifi ya yafe maka kuma ya soka akwai wanda za ka yi masa laifi ya yafe ka amma kun bata daga ran na yafe maka amma daga yanzu kan kara ganin ka to shi in kai masa ya yafe maka kuma sai ya soka zaka ce yana daga cikin dalilan da suke jawo bawa soyayyar Allah ya tuba inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu almutatahhirin yana san wannan shine karshen abin da mutum kake so me kake so a rayuwarka Allah ya soka sai ka gunduma masa laifi sai ka zo kai kuka a gaban kofar sa ka kwankwasa kofar sai ce na ya taimaka shigo shi kenan ka zama masoyinsa kuma to me yafi wannan me yafi wannan shi yasa wani lokaci aka ce mutumin da ya yi laifi ina da mun karanta wani a baya ko mutumin da zai yi laifi ya tuba sai ya fi samun matsayi a gurin Allah sama da wanda shi cikin ayyukan bai taba mayin laifin ba saboda wancan tana yiwa wani gururi da ujubi ya same shi ya rika jin kansa ya rika jin kansa wanda ya jawo ayyukansa masa rushe shi ko wannan kullun cikin fargaba ke da tsoro ni tuban nan ma an karba ko ba a karba ba saboda ka kullun cikin kyautata aikin sai yake kullun cikin dagewa yake to sai zo ya ma wannan fintin kaushi wanda yana yana tafiya ta takama wai shi ya ya kaza yayi kaza shi ko wannan a tsorace yake saboda ka yana fita a guje ne da Allah ce fa firru ila Allah shi a guje zai fita sai sa kwana a guje saboda ka sai zo ya wuce wannan shi yasa annabi adam salam bayan ya ci bayan ci itaciya Allah subhanahu wata'ala ce sun mace bahu rabu da taba alaihi wahala bayan laifin ne Allah ce sai ya zaɓe shi kuma bayan laifin sai ya samu su ya zama ya samu zaɓe a nan shi sa kamar yadda muka ce shi sa za ga sahabbai duk waɗanda suka samu manya-manyan falala a cikinsa wanda suka keto jahiliya ne suka ga duk irin kazantar da ke cikin zahiliya su ma aka yi da su amma lokacin da hasken musulunci ya zo nan da suka shiga ciki sun fi waɗanda aka haifa a cikin musulunci su wasu keto wannan duhun ba amma waɗanda sun keto sun san duk abin da ke cikin zahiliya amma da ya zo suka watsar suka karɓi gaskiyar sun fi waɗanda su an haife su su ba a jarrabe su ba ba a jarrabe su da abin da aka jarrabe waɗancan ba waɗancan an jarrabe su wani yana nan sana'arsa shine kudin riba ya ba da bashi da riba ya yi kudi a haka al'abbas baffan annabi sallallahu alaihi wasallam sana'arsa kenan a jahiliya kuma ya yi kudi a haka da annabi ya je a hajjatul wada da ya ce dukkan dukiyar riba na watsar da ita farkon wacce na watsar ya ce riba al'abbas Dan ka abanci kamar zai yi ya ce farkon amina na soke duk wanda kike bin shi ba shi ka masa kawai uwar kudin ba magana wannan ribar da ya dora masa ku ka masa kudin sa duk na soke muku ribar saboda ka su sun keto jahiliya sun san wani abu da suke morarta in akwai abin da ake mora a jahiliya amma da musulunci su suka karɓo musulunci duk suka haƙura da wannan to kaga dole sakamakon su zai zama ba daidai yake da wanda aka haife cikin musulunci bai san komai sai inuwar musulunci shi yasa za ga wanda ya shigo musulunci ya fi karsashi nan da nan sai ka ga nan wani abu ba sai ana dan rage masa kaifi saboda shi gani zai duk an tsaya an ki gaba to ce wa huwa afrahu bi tawbati abdihi min al-faqir rahilatahu al-wajid wa nahwu zalika ya fi farin ciki ya fi bawansa farin ciki wato ya fi farin ciki da tuban bawansa fiye da mutumin da ya rasa dabbarsa abin hawansa a daji kamar yadda cikin sayar bukari da muslim a annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan abbas sallallahu alaihi wasallam ce lallahu afrahu bi tawbati abdihi min ahadikum wa min rajulin kana ala rahilatihi ce ya Allah subhanahu wataala ya fi farin ciki da tuban ɗayan ku sama da mutumin da yake dabbarsa yana cikin daji fi falatin min al yana cikin gurumin daji kawai ya dan kwanta haka sai dabba ta gudu ta ɓace masa kuma a kanta duk guzurinsa yake shansa da cinsa duk yana kan dabbar wannan ba inda zai iya motsawa gaba ya kwanta kawai yana jiran mutuwa ta zo ta ɗauke shi yunwa ma ta kashe shi da ya fidda rai kawai daga kan da zai sai ga dabbar ta dawo wani irin farin ciki ne ba zai ba saboda farin ciki yace Allah Allahumma anta abdi wa ana rabbuka Allah kai ne bawa na ni ne ubangijin to annabi ya ce Allah ya fi wannan mutum farin ciki idan bawan sai tuba wannan yabo ne ba kankani ba ga Allah subhanahu wataala to shi kansa wannan ambatan wato sifanta Allah ko ba da labarin ubangiji da waɗannan ayyuka nashi da waɗannan sufi nashi shi ma zikiri ne shi ma zikiri ne yana ƙarƙashin nau'i na farko shi ne cewa afdalu hadha nau'i as-sana'u alayhi bima asna bihi ala nafsihi mafi ficin kuma wannan nau'in shine ka yabi Allah da abin da ya bi kansa da shi wa bima asna bihi alaihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam kai yabi Allah da abinda annabinsa sallallahu alaihi wasallam ya yabe shi da shi min ghairi tahrifin ba tare da ka canza masa ma'ana ba ko ka canza lafazinsa wala ta'tilin ko ka soke shi duka wa min ghairi tashbihin wala tamthil ko ka kwamanta ko ka daidaita tashbih shine ka kwatanta abu da wani ta wasu fuskoki ka kwatanta wani abu da wani ta fuska ta wasu fuskokin kuma za su iya za su isha bambam amma ta wasu fuskokin sun yi daidai shine ake cewa tashbi tamsil kuma ka kwatanta wani abu da wani abu ta kowace fuska wato ka ce wannan daidai yake da wannan to Allah subhanahu wataala ba a sifanta sifofinsa da cewa sun yi kama da wasu sifa ta wani mahaluki ta wani bangare babu ko ka ce sun yi kama da wata sifa ta wani mahaluki ta duka bangarori Allah ba a yi masa wannan to ka yabi Allah tare da ah, yarbe Allah da abin da ya bi kansa da shi ko manzansa ya bi shi da shi ba tare da ka canza musu ma'ana ba ba tare da ka kwatanta wannan sifa ta ubangiji da wata sifa ta mahaluki ba wannan shine fi kowanne shi yasa azkar din da suka fito daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam suka fi kowanne zikiri da zaka yi daraja duk da larabcin ka duk fasaha ka duk azancin magana ka duk yadda ka san Allah baka kai annabi sallallahu alaihi wasallam ba saboda abin da ya fito daga bakin sa tsarkakakke wanda ya fi kowa sanin Allah ana alama billah shi na fi ku sanin Allah saboda ka shi ya fi sanin ya ake ambatan Allah ya ake yaban Allah ya ake wa Allah kirari to in ka samu wannan to kasan cewa ka samu abin da yake da koli to shine ce wannan shi ya fi. ba wai an ce haramun ne ba kai dan ka faɗi wata kalma ta yabo ga Allah da lafazin ka kai ba kai laifi ba amma ba kai wanda shi ya fi ba shine ka samu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yace to wannan shine nau'i wanda yake ya fi kowanne sannan sai ce wa hadha nau'u aidan thalathatu anwa'in hamdun wa sana'un wa majdun ce to shi ma wannan nau'in yana nufin shi wannan nau'in na ambatan Allah da sunayensa da ayyukan na ambatan Allah da da sunayensa da da sifofinsa sai to ya kasu gida uku shi ma shi ma yana da nau'i guda uku a karkashin sa gaba daya wanda shine zamu karanta insha Allah a karatu na gaba wanda muka yi na daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya kai mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh